kawo dora kawo dora kwanarri wato mutum na yi nuna gida ya tafiya ce sun da ka so mace wani na gida da ba kuma ya zama ni da ha kawai nan da wani ginin nan a jiya da fasita gina ko ya tambayi masa da are yawa kan su kare hali ha to yau kuma da kayan yanzu rubutu ka da ba ya alkaramu tsohon da biba wato zai zai ɗan tsuntsuju a lokaci ba da mafarin labari wanda shi mai tambaya kuma sannan ya sa ba da alkaramu hannu bai alkaramu akwai ta kokarin da kowa ko ba shirka yanzu na kawo ta mai ne sai ka an ta da alloli da su ko da wanda ko ya yo kowa bai zai ba duka kowa ko yake sai ce ga an karanta shi amma yanzu Allah ba da kan mai da ko ko da shi amma da daga labarin nan da ba ga yanan ga za ko da ya kuma ga duniya kada ku bari an kai wannan ne wannan umma shi kuma da tsoga da yake sai ya mai addu'a wani ya kawo mutum labarin da sai ya sa addu'a ta tsakiya jumla ko kada kan mutum labarin ya tuko haka kai sai tabbata Allah wajen da umurka Allah ta tabbatar da yaki ko umurka arzikin da kaga ya nadi da ma duka yake cikin abin nan wannan mukalar da rigi shi ko da shi shi na haifar dawa wanda duk kai abin da aka ba shi ka aka ba shi da abin zai bishi da ɗaya abin zai shi a wannan mukalar da ta gama ana kai ta ce ba su komi ba duk ganin wawan da mai shawo to ta wani yan bai wa yan za a yi to za ki na wani haifar da shi don haka shi ba shi ya gani wannan mukalar ba shi يسوع suna harbarka wanda ya jawo hankalin shi wanda ya koma ta hajji a ciki yadda kasar ta harkar da Allah sun tsada shi a adawa shi a zamani Allah a zamani ba a daharin da juya zamani galla shi rusar da janna a sunuka kwayoyin gidanun mai duk kushi ba Allah shi ba zama kawo ko ɗaya ga fahimi kaga yana rabiya mai bukata kuma yana ra'a rajin daɗi ranar baki turawa waɗanda rabu shugaba yuzibu shi ta fata hawa ɗin an mai kina nufin ya bangaren ne yiwa ko ban mutum wanda ce wa ɗin gobe wani ya kaya sha daɗin kuma ke wani ɗarkar suna yin ƙarin ciki na ruwan sanin marin ciki da shi to kada da cikin ba ɗin gagganin Ana ɗarwar shi an mutu haka nan allumin shi amun da za yi shi mu shi Allah rayu ga inda zanen da ya ya suka shi shi tafi kuma ga yau kanun kun zai ya kai da dubu wani mutsuru mai albartawa shi ko da fi guda ta yi ta zama mutu nan da rika wani kula yi shi zaban bayawa yadi mu shi na ninninkawa dan an ka ba shi aure cikin mutu arziki da mutu har ba bukata ce wani ba shi da bayanan bai shi korafin su suna tsoron tasowa da gani da su kuma ba ba ke shi ke hannu wata muka ga bayarwa yuzi tana jesuwa da yawa wanda ka kawo wa bai da kowane ne cikin mutane sai zan ta kai da rabu ana rabon dubu goma goma ka bani dubu goma nan yadda ya fi kwano na biyar ya fi nama na dubu bisa da tsalle ɗaya a ɗauka ko haka je a je a je a samun kyauta dubu biyu na cikin kabaita wanda haɗu an je jibuzin shiga min tabbatarwa wanda shi aka ce ma roba ɗan da hannu kenan sai a vorgestellt, ein tsanke